الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك تبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد إخواننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله آه، ولا يمسينا على ليه لأن جمع أسرين لشدة زوثا أسرين لبقيته من أولى تقضيه leza daren juma'a takwas ga watan zulƙa'ida shekara ta ɗaya, wanda ya daidai da biyar kenan ga watan Nuwamba na shekara ta dubu biyu da goma, za mu ci gaba da karatun kitabu tauhid na sahih imam bukhari kuma wannan karatu insha Allah ta'ala da shi ne za mu rufe karatu wannan shekarar karatu sai kuma bayan aikin hajji da sallar layya idan Allah ya samu na cikin masu rayuwa muna roƙon Allah ya tsaye ta rayuwar mu cikin da'a ya samu yi rayuwa mai kyau ya samu gama lafiya za mu tashi akan babu kaulin lahi ta'ala da yake nan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى ملك الناس فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة باب قول الله تعالى ملك الناس wannan babi in ji bukhari zai tabbatar mana da maganar da Allah ya cewa shine malikin nan malik ne ma'anan malik shi ne wanda yake da mulki ko wata har imam bukhari yana kokari ya tabbatar mana da Allah na da sunaye waɗanda 'yan adam na da irin kuma wannan tarayya ta suna ba ta sanya tarayya ta cikar ma'ana muna iya lura Allah ba mutane ɗaya mallaka ba shi ne malikul jin ba ta shi ne malikul samawati wal ard lahu mulku samawati wal ard ba ta ba السنة ملك الدواب والوحوش والطيور والبحار وما فيها دق أبندك يسميدك أصاد دق أبند أهلك وهي مملكة سليسة واري ملك الناس أقول ملك الجن أشكين أرانا سألة سنة ملك الجن بابي شو سبو دبي سبو دمو إن أدم موكي تنقاه بطرانك sai ka ta duk wani mai sarautar ma to akwai mai sarauta a kansa shi ne Allah da haka kamar ana ta malikul muluk shi mamallakin masu mulki idan wani a duniya yana ganin cewa akwai wanda ya mallake shi akwai wanda ke da iko a kansa to shi wannan da ya mallake ka akwai wanda shi ma ya mallake shi shi ne Allah wannan shine ma'anar wato sunan malikin nan amma imamu bukhari anan لما فيه شيء فروت تعلى شيء ظن بها ان يغطي فراكنا فقط اما دي ما تتكي بسبب تركي بموسى لي تتكي تتكي على تركي تركي وتساسا تركي تركي اما كما ساسا تركي بيك تركي فراكا بحكم ملك الناس وقال لك تتكي بسكي تكتم ملكي بسراوتا وإن لسكا داسي لشي كيف قال لك تركي bai hana sai mun kan adam sarki kuma bai sanya sarauta ɗan adam sunna ta Allah kai waɗanda kake sarauta wani lokaci baka kuɗe tara su ne gida wani an ce duk sai ya haɗa ido da waɗanda yake sarauta a kansu an wahalar da shi yanzu misali shugaban najeriya a ce an ɗora mishi aikin duk wanda ke ƙarƙashin mulkin shi ya tabbata ya haɗa ido ɗaya wannan karamin aiki ne kaga yawo ya kuma musu kenan daga birane zuwa karkara zuwa yi eh, baka ba san da zai shiga ba so bai ko iya ganin waɗanda yake ne kaga wannan mulki labari ne sannan a ce kana da cikakken iko a waɗanda kake mulki in ka ba da doka ba su safawa za ka iya tilasta su su bi dokarka akwai mulki mulkin da haka na a bisa doron ƙasa kaga ka sunan kana mulki ne amma mai mulki ne gaskiya shine wa shine wanda yake iya sa a yi ko ana so ko ba a so kuma in ya so sai ya ba da iko na a yi ko kada a yi sannan ya yi hukunci ga wanda ya yi hukunci wanda wanda ya yi kai ko wani na iya yin abin da ya ga dama kuma ya zo ya maka dozin ya rike ma da Allah ya yi ba kaga da ƙarfi kakanka za ka gano dai sunan kana mulki ne amma ba su mulki ba ne don haka wannan babu zai magana game da malikin nan sai ce fihi ibn umar an annabi sallallahu alaihi wa alihi wani ba zai je konsolin muryar nan ba a cikin wannan babu akwai hadisin ibn umar wanda ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin ibn umar shine nafsin hadisin abu huraira wanda bukhari zai kawo amma a nan bai roƙe shi ba sai ya roƙe abu huraira sai ya nuni ga na ibn umar saboda tasaduk inda ke tsakanin قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب وعن كتاب هو ابن المسيب عن سعيد هو ابن المسيب لا يتفق هذا مثلا ايه ابن شهاب إيه ابن شهاب ليه زي عن سعيد هو ابن المسيب هو ابن المسيب هيك عن سعيد هو ابن المسيب أما نبايا قريسي شيء من الشعب يسعى الفعيل نبايا قريسي كو دا يونس كو ابن وهب كو عبد بن صالح كو بخاري بدنس ليك هو ابن المسلمين ليه جاي مكة ولا سعيد أكيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويثني السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك aina mulukul ard manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqbidu Allahu al-ard yawm al-qiyamah ubangiji yana damƙa dan ranar alkiyama sifar damƙa kenan na daga cikin sifofin Allah maɗaukakin sarki amma mun faɗi cewa kuskure ne wanda alwalid ibn muslim Allah ya ji shi yayi ya tsagu sunan Allah shi ya qabidu sai ce alqabidu alqabidu ne shi sunan Allah wa yutwi sama a yamini kaga nan kuma yutwi ya nade sama da daman kaga in kowane aiki za a fito da suna a cikin ake almutuwi shi ma ta cikin suna Allah mai nadewa <laughs> ka gani ko wa yutwi sama'a bi yamini Allah yana nade sama da damansa sai <coughs> bambancin jam'a da naɗewa. dan idan dan adam zai yi damka zai sa ya yatsunsa ya kama ya jirke ko sai ya damka zaka ka Allah yana damka amma haka sai dai Allah yana damka me yake damkewa ƙasa yake damkewa gaba ɗayan ran alƙiyama ita kuma sai masar ya zai mata zai naɗe ta ita kan naɗin Allah da kansa ya kwatanta yadda zai yi yace yawma natwi as-samaa katayi sijil lil kutub kamar yadda sakatare ke nade takarda kaga kenan ana ide ta a yi masa abinda masu aya eh masu yin sanho ke madalla kalmar ta so ta ƙasar sanho sai dai wasu wanda ba yan gari ba ba san sanho ba kamar liman yana jin bai san sanho ba sai wata lafiya san sanho liman <laughs> liman bai san wannan kalma ba kamar yadda ake naɗe wundi ka san wundi ka wundi ko ka yadda ake naɗe wundi to haka Allah ya ke naɗe sama kenan jin kana cikin alkan ubangiji sifofinsa na aiki naɗewa na daga cikin sifofinsa na aiki sannan yana da dama ya ce biya ne da hannunsa na dama Nan bai faɗi hannun ba amma wasu wurare an faɗi ko ba haka ba an faɗi Allah yana jinƙa da hannunsa na dama yana naɗewa da hannunsa na dama sannan duka hannayen ubangiji dama ne hannu biyu ga ubangiji kuma duka dama ne shi yasa da yahudu suka ce يد الله مغلولة فلكن غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه يوني أبو داوي مبسوطتان ينفق كيف يشاء ثم يقول أنا الملك وأين ملوك الأرض سنسي الله يسي ني ne إلى ina sarakunan kasa wato ran sarauta ta tashi daga kowa kowa bai da iko a wannan lokaci na duniya ba ka rasa abin da kake iko kowa ne ne akalla dai ka mallaki suturar jikinka saboda sama to alahira ko ita babu ka faɗa min me za ka riƙa wanda za ka ce naka ne kana maganar nan ka biya sarauki kana da mata lahira in ta ganka dogin take ba sauke ma take yau mai sirrul mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته كما قلت أيديه a ne baka mallaki kowa ba ba yaya duk wani abin da kake cin kawo da naka ne nan duniya ka sami kuma ka bar shi nan duniya to da kace kin menene naka saboda za ka kalla ka ce ta ka ce ita ma Allah ya nake ta ya jingine kasa kuma ya jinke ta da ka kawo abin da ka mallaka nan duniya kuriya aka yi zabi aka yi tacci ko mutane suka taron suka ga kada su suka yi malimin ko su yi ma shugaban ƙungiya ko aka yi ma ciyaman na lokal ganin ko an kalli ɗaka kwamishina kana tinkaho bulki gare ka to can lahira duk babu wani abubuwa wanda ya naɗa kaɗin ma yanzu gashi nan tsirara gaban Allah tsira sarauta haka sai ubangiji ya yi wannan kira don ya nuna mutane cewa mulki na sanye shi kaɗai anal malik aina mulukun ahu waɗannan sifofi da wannan hadisi ya tabbatar sun zo a cikin alƙurani wa ma qadarullah haka qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشاء ما من البخاري كما يكا ولن حديثي أكتو ولن بابي دا ملك الناس دمي أنونا تشكر أو تألا ودى تكي بينا مسمى رانا القيامة ذاك ملكي ملك مع الله سمنا شكم ملكي ستنا بينا رانا القيامة رد الله عليك فعل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الصافات ولله العزة ولرسوله المنافقون ومن حلف بعزة الله وصفاته وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول جهنم قط قط وعزتك وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخول الجنة فيقول دخول للجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عن يحيى بن يعمد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون ولله العزة ولرسوله ولن بابي بيفسر ان الآية بلاؤكم ومن حلف بعزة الله وصفاته كما زي بينا حللت أيران و لجيرمان الله ده ثورة صفة الله جرائح شدة ولا بالي زي ما قالها قبل السفر عزة إذا تتذكر وهو العزيز الحكيم إذا تتذكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون إذا تتذكر ولله العزة ولرسوله لا ربا و صنع فريدة كلمة عين ده دبل زاي زاي بداية عزة ta fuskoki guda uku gwargwaron wasalin da suka zo da shi idan ka ce azza ya uzzu to damma ta fi kowane wasali karfi a larabci ma'anan babba ce in ka ce azza ya izzu to kasara ita ce mafakaiciyar ma'ana in ka ce azza ya azzu to fataha ma'ana ce mai rauni za ka kowane ma'anar sa da in ka ce azza fulanu ya azzu ويا جرما يا يقال كذلك يقول فتحة يا عز من مضارع حركة عز يا عز يا يقر في هريا تولى ولا أنت يا أبو أيوان حركة عز يا عز يا أبو كاسة يا سحي يا بات يا باعي يا والي كيف أنت تدو أن مؤمن القراءة قبائة سندات لألم عليه وسلم كذا Kiza jinsi ne na kuwa jinsi ne na ƙarfi buwaya iko na riga na faɗa muku sunayen Allah sifofin Allah yana da wuya ka samu wani harshe ba na larabci ba da zai iya wato baka ba daidai wanda ake bukata ya sama tabaraka ta ya zaɓi larabcin da ya zama shi na haifin addini so da shi ke da isar da zai ba da cikakkiyar ma'ana wanda ya san shi bai kai ta kai ba a gane da ake fassara maka gida da ya tafatance, za ka in san da kai karatu kala rabtu to ka fahimci abin da ake nufi to wannan babu zai magana game da izza ta ubangiji shine rinjaye karfi wato buwaya da cikakken iko sai huwa al hakim Allah shine buwayayye kuma buwaye su ta haɗu da gwaninta ba don ya buwaya sai ya sai abubuwa babu hikima ba sannan kuma ba hikima ɗaya gare shi ba buwaya ta yadda ko yana sun yi abu ga gwaninta kuma bai da iko ne wanda yake yanzu misali kana samun da yawa architect injiniya wanda ya iya tsara gida amma kawai babu mai kuɗin da bai ba shi tsara da kagar akwai gwaninta amma ba su da umar kaga ne ko shi ko wani yana da kuɗi yana da yana son ya gina gida amma bai sai da zai yi ba kuma da iko ba kauye na bai bai da tsara bai da wanda bai yi so hikima ta ubangiji sai ta haɗu da buwaya buwaya sai ta haɗu da gudunta za ka sai ma'anar ta ƙara ƙarfi wa huwa al-aziz al-hakim sai ka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun aiki ya tabbatar ma ubangijin ka wanda shi ne rabbul izza ubangijin daraja ubangijin girma ubangiji mabuwayi ya ɗaukaka ya tsarkaka amma ya tafi daga abin da jahilai ke kwatanta shi da shi duk abin da ba Allah ya sife ta kansa da shi ba ba manzon sai sife ta kansa da shi ba a shishigi ne wani ya idan ya sife ta Allah kuma Allah ya tsarkaka da wannan sife tawa abin da kawai Allah ya sife da shi shine wanda shi ya ba wa kanka wannan sifa ne a ɗaya an kuma wani walillahi izzatu wani li rasuli girma na Allah ne sisi kuma na manzo ne sisi kuma na mummunai ne walakin nan munafiki na laya lama munafikai ba su gane ba su sani kenan ubangiji na da izza manzo yana da izza mummunai suna da izza kaga da bisa bukhari ya kawo wannan bani don ya nuna maka tarayyar suna ba ta nuna a yi tarayya da Allah ba. Izza kamar da muka ce rinjaye idan kana neman kishiyar izza shine zilla قل اللهم مالك الملك بيده الملك ولم يكن له ولي من الذل ذل شيني سوزرتا شيني شفعنتا أنا توالي أبو أنجل ماشي ya samu izza kenan ana cewa ne yazo an tozarta tashi, ya samu mai kenan ya samu zilla kaga ashe wannan sifa ta Allah sifa ce da ta dace a cike ta manzanninsa da ita sifa ce da ta dace a cike ta masoyansa da ita to cewa Allah azizun ne manzo azizun ne mummine a izza'u ne wannan sai ya sa an yi tarayya da Allah a sifa ba a yi tarayya ba amma kowa zai ɗauki wadda ta dace ne ƴan adam masu girma mataki-mataki da ka ba ka ba misali masu girma na siyasa akwai kansila akwai ciyan ko kai ta tafiya haka kai shugaban kasa su ministoci na nan su sanatoci na nan su manya masu mukami iri-iri kowane yana da girma amma girma wani daidai ke da wani sun yi zan namu bai daidaita ba to ma ya sanar mu daidaita namu da ubangiji a yadda ba mu yi daidai amma kuma wannan dai kori girma za ka sarki musulmi duk wanda yake ji da girma mai abuwa ya riga shi girma kuma a unguwar su girma gare shi kuma kan amma kuma shi mara unguwa ya sa ai sarki musulmi dai ya kai shi girma da shi kenan mu da yake sarautar mu mataki mataki ce wasu musulmi sai mu yi kokarin kwatanta tamu da ta Allah ko sai mu kore ma Allah tasa don mu kar mu karanta shi da samu kaga duk wanda aka yi an yi aikin da shi wannan shine ma'anar da ta Imam Bukhari ya kulla wannan bali to sai ya kawo wasu asar karanta min abin da yake wurinka وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط وعزة قلت زي بابي لدي لعزة أبيدي فلنكما أستمون من بابي دي فإن يا هلال تعيران قوى لعزة لجرمان الله كان يتنارس لجرمان الله لكان حديثنا أنس تعليقا بطائف نادي سبا يتي تقول جهنم قط قط وعزة idan ji annama ta cika za ta rinka kaf kaf tana yunkuri wa izza na rantsa da girman ka wai yayo na cika na isa wani lokaci za ta yi wannan hadisi zai faɗa mana da farko ta za ta yi bata koshi ba ana ƙara suna ban ƙoshi a ƙara bata koshi ba da ta ji wayani ta yi sai ta ce wai yau wayo a bari haka na isa na rantsa da girman ka na koshi na cika to wannan rantsuwar da jahannama ta yi sai zama hujja ga addini cewa ana iya rantsuwa don me domin manzo Allah ne ya sanar da mu za ta yi wannan rantsuwa kuma gaban Allah za ta yi wannan rantsuwa kuma bai ce ba a wannan rantsuwa وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة وهو آخر أهل النار دخولا للجنة ما زال يأتي ونمت زي ثورة حناء الجنة shine dan wuta na karfe da za shi ga aljanna idan ya riga ya tsallake ta duk wanda a wuta kuma shi ne magana ta ta kare Allah ka samu ka san lokacin da yake aljanna fa rabbi sirf wajhi 'ala وجهي عن النار وعزتك لا أسأل غيرك ni bai kano عزتك wanda kuma shine shine mahallin shahid zero zero da وعزتك la as'aluka gaira hako akwai oke la wa izzatika la wa izzatika la as'aluka gaira hako eh shi kenan abu huraira yake alaihi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum idan aka zo da shi gashi yana kallon aljanna ya ce cikin wuta ya sha wahala duk wanda ake fitowa an gama sosai duk ceton duniya an gama yi mala'iku sun annabawa sun ubangiji da kansa ma ya yi ceto an gama to shi shine na ƙarshe ta ka fito da shi sai da shi zai yanzu abin da yake nema dai a dai shi ya zama dai ya shaƙar warin wuta sunan ne ke sa da sirf wajhi anin na ubangiji abin da nake so yanzu ga wuta na ina kallon ni dai a juyar da huska ta ɗaya zan ba ni ganin ta الا جميعا اي كومينيما ولا انتهى فكره نفسي لا وعزتك لا اسالك غيرها ما رد لك من كل بقوه بقوه هي انا بعينك تريد مرجع حديث نظام في ثاني بابا إيه. قال ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل لك ذلك وعشره امثاله وشيء يروقون يروقون اغسل على ذكر في عم باك عم باك ابو مريم هكذا وقال أيوب وعزتك لا غنى بي عن بركتك حديث أيوب شاي وعزتك لا غنى بي عن بركتك نارا إيد جرمنك أبيجي بعد دي ولا توالد البركوكيك لو كنت يقع الجنة bayan an kawo da shi daga wuta sai ga kuma ga aljanna sai yana hange sai dai dan yi dai hakuri irin ta wanda yake sai ce ubangiji aljanna sai ni da sun nika dan kai dan sai dan sai to ba kai kan rantsi da girma na ta baka ka ko mai ce wallahi in ubangiji albarkatun ka wallahi ban da za su da gare ina bukata dan dubara dai haka da dubara da dubara har ya kai cikin aljanna Allah ka sa ya zo ya isko mu ba shi labari abu ni ban fi izin shi ne gaskiya eh a ni sun nake kayan lokacin ni har na mance da ayi duniya na gama kayan nuna su duka dai abinda bukari yake nufi da wannan asar da ya kawo da ya tabbatar da magabata na rantsuwa da girman Allah kuma sai ce ana rantsuwa da sauran sifofin Allah domin izza sifa ce daga cikin sifofin Allah to haka duk wata sifa ce Allah kana ya rantsuwa da ita babu babu ne حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتي أنقمه هجة هذا مكان موسى أنقمه هجة هذا مكان موسى من الجنة ينقذ مكان موسى أن ما أتيه كما قال إسماعيل هذا بخاري يا جيو مكان كما تسكب مني هل يخير مقرى هجة إلا ما كان أجل يسي من الله كان يقول يا كسن شيئا وما أنا فسوء إيه دي من الله في الأكل يا إنا تفجهك أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون لا نيم أري إلى نيم أري لجر منك ألا كيني ونن دباب وندي تنتسبو تعمبا خيبا كيني ونن دبا يمتوا الهال دا الجنو دمتاني دم متوا كيني بل دا الجنو دمتاني قوة ما دوها لتوبا دا كمسو أما با وندي كده جرما دا درجة إن ودا الجنو دمتاني don haka sai aka kwatanta da su dubalai saura in aljani da mutum sun mutu dubalai saura kenan wannan hadisi ya tabbatar da ana iya rantsuwa da sunayen Allah ana iya kuma rantsuwa da siffofin Allah ana kuma neman tsari da siffar Allah da kuma girmansa ana neman tsari da siffar Allah wadda ta dace da kuma wannan sai tabbatar da دوم الرأي وبنجي كليل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام وعلى كفام ذلك الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكم إليه ترجعون حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمد سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشأ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يلقى في النار حول الإسناد وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه حول الإسناد وعن المعتمد سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سرع وأن هل يبدأ أكف عليه فنسيخها قال لا يزال يلقى فيها ba za a gushe ba ana ta kaɗa mauta jama'a a kawo wannan gungu a kawo wannan gungu a kawo 'yan china a kawo 'yan japan a kawo 'yan korea a kawo amerikawa a kawo 'yan saudiya a kawo 'yan nigeria a ita kawo wadu ana zuba tana lafiya ana zuba tana lafiya ana zuba tana lafiya ba an gama da dukkan heran duniya an gama da dukkan gararru duk wanda annan yanzu na kwarai na kuma allah ya rantsuwa sai ya cika ta وتقول هل من مزيد كنا نتكلم أتيك أي إنا لله وإنا إليه راجعون وبين جاكت من السنة القرآنية يوم نقول لجهنم هل امتلأ وتقول هل من مزيد عند زامو تي مجانا في كيتي كا تي كو أكو كاين ما تقول شيء saboda an yi ta da an yi ta da lauɗi shi da kasa ana busa mabusa ana kaɗa masa tana ƙara buɗewa saboda ne saboda su ake sai ta ɗauke dukkan waɗanda ake husun azabta su kuma bangiji ya rantsa za ta cika hatta ya ba a fiha rabbul alamin adaba sai ubangiji ya sanya diddiginsa cikinta fayanzawi ba'daha ila ba'd mabusa in an sa allura an soke ta mika faruwa sai ta sace ko ba kuma sai zai inda duk buɗewar da ta yanzu ta sake karmushewa kuma ta sake matsewa sai ta ƙara zama kunci da azaba gwamnati a cikinta kuma ta ci kaddam ya zai zo kowa bai iya kowa bai iya kada a cikin sun mata kulu kad kad manzo Allah ke sannan sai jahannama take kan hadwa sai ta wani yunkuri sai wani kudi cewa yanzu fa ta cika بعزتك لا رزق لجرمك لا يا إيه يا إيه حد كان إنك وتنا صح صح يا إيه أوشي إيه أوشي إيه أوشي وعزتك لا رزق لجرمك إيه أوشي أبي هكذا ولا تزال الجنة تفضل إتكم الجنة بعد غشي وكل أكيفية أشياء saboda ita ma an yi ta da fa'ida yalwantar da duk iya abin da an ka ɗiba ma duk iya abin da ka ɗiba su kamar ka iya kore yawanta ya kai yawa za ka duk masoyin Allah ya samu gurbi cikin ta amma har yanzu akwai wasu fatas da ko buɗa kuɗaɗe masu gadi na kan suna kai ba an ta za a shigo aljanna mu ba ga kowa ba saboda wa'annan fatas ba a kusa gare su hatta yashi Allahu khalqan har sai Allah ya kaji wasu halittu fa yaskinahum fadlal janna sai kawai Allahu akbar kun ya faɗo da sai sai kawai a shigar da su sauran ragin da suka rage aljanna wato shi babu wanda ya ni in irin duk wannan wahalhalin duniya da mulki dan kai yi zufa can ka sha wahala yau ranka ya ɓaci gobe yunwa ga kinan dai su ko guda ba su yi ba haka ji ko za a kai su aljanna falala ce ta ubangiji da rahmarsa akwai da ita ce a'a wannan hadisi na daga cikin hadisan da al-sunnah kai imani ne ba al-sunnah in su imani da maganar manzo Allah ba su zuwa su kama kwale-kwale suna kakkan cewa suna tabbata daidai ba sai da aka yaka an tuhumci manzon Allah an ce ya kasa isar da sako an zarge shi da cewa bayanin sa bai gamsar ba ahlu sunna sun gamsu da bayanin manzon Allah kun ba su da wani ja wanda ke ganin akwai wani abin muni da aibi a ciki hankalin su ke da muni hankalin su ke da aibi ba ba haka ba babban abin da yan gidi ake zuwa so ga kunan ku dai mujassima ne kun ce Allah na da dubbizi mun ce ko dai annabi ya ce kamar da magana in ka fito dai duk abin da kawai sai ka faɗi ga wanda ya faɗi ta bane zama ko ci aljihu mun ka ɗauko wannan sai bukhari ka yi ce ana sai ko sai da kawo a sali sinadi nawa ya kawo mana nan guda uku to in kana da wata jaya sai ka wani ka ce a wannan nan ni bai da ba sai a tambaye ka dalili don duniyar musulun ta daɗe da gama yadda da kuma shi ne rawaito maka sallah shi rawaito maka hajji shi rawaito maka zakka shi rawaito maka wankan janaba shi rawaito maka duk sauran ibadun da kake yi dan me sai anan don kana da tabuwa da kadin abin da ke ba sai kai jahiliya mun ba mu ga wata illa don ce ubangiji ya sa kafa ta wuta ba kai ruwaya tace hatta ya ga rabbul izzati fiya rijlahu mu ne mai da Allah na da kafa abinda ba mu yadda baka ce irin kafarka ko irin kafar sauro ko irin kafar jaki ko irin kafar doki ko irin kafar raƙumi ko wata kafa wadda an ka sani a'a irin taka dai wadda ta dace kuma mu gauta illa don an ce ya saka cikin jahannama don duk da annabi ibrahim ya shiga cikin wuta kuma ya koyi shi da ke Allah ya halitta shi amma saboda umarnin ubangiji na kun fa ya kunu قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابن سيدنا كما تكون فلهذا بقول له ابن ابن اسلم اذا سخنت الشوكه مو بكيت ولا أبوه sai ka gani kawai duk da Allah ma yanzu sun ce wuta zaki ka dai faɗi wanda ya ce don mu karanta ne an namu ko ba haka ba ka faɗi wanda ya ce sannan kai dai jayayya don kai zai da girma gare ka mu kai yana da girma gare mu wanda ba mu iya mutunta abin ne fakat mu ya kan magana ahlus sunna fara ko na hadisi ko eh ban ji ba a ke sabon babi ne kai sai mu kwana a kansa Allah ya samu dace وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wannan tambaya ta farko ta fi ce don haka ba mu ga ta dace da amsa ta anan ba da ya sani da zai ya kai ta garu dawa da aka karanta iziya zai samu amsa ta nan kuma sai wannan yana tambaya a karba shi maganar ayyub da bukari ya kawo ba ita ce ya faɗi ba lokacin da yana wanka ya kama ɗiban kuɗin ba alhadis ba da tabbaci sai dai don tabbatarwa wallahu alam da sai a ƙara a ƙara diba a ƙara tabbatar da ruwayan da ke nufi ni ban yi wani zurfin tunani a kanta ba Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على علي بن انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تزول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل فعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر علمنا واجعل الجنه دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشاره mai ma'ana قريب wadda za a cikin bayanin ta gobe in Allah abin da yake fata duk dan uwa da zai zo masallaci juma'a gobe da yake mun riga mun rufe karatu kenan ba karatun bukhari gobe sai dai kun bayan sallah duk ɗan uwa da zai zo masallaci juma'a gobe ku tsaye guzurin naira ɗari biyu da hamsin akwai ta muhimmiyar karaba da za ku yi farin ciki da ita a cikin hudu da juma'a za mu sanar da ita kuma za a bayyana da ita wannan masallaci insha Allah tabaraka wa ta'ala wata daga baya bayan lokaci za ta isa